يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna tara ga watan ramadan hijira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da yau 21 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa sannan da fatan Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan makaranta ta Ramadan da ke gudana a wannan masallaci mai albarka in ba ku manta ba muna cikin suratul anfal a jiya mun tsaya kan aya ta 60 a yau za mu ɗora kan aya ta ɗaya inda Allah madaukaki ya ce na'am وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم نعم الله مدوكك يتي janar جنه salmi idan suka karkato domin neman yin sulhu fajna halaha ba kai ma ka karkata zuwa ga yadda da yin sulhun wata wakala alallah kuma ka dogara da Allah innahu huwa sami'ul alim lallai shi Allah mai ji ne kuma masani wa in yuridu an yakhda'uka idan sun yi nufin su ha'ince ka su yaudare ka fa inna hasbaka Allah lallai Allah ya isan maka huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa lokacin da aka gwabza badar wa bil kuma da mu'minai wanda suka baka haɗin kai ya zama aka haɗu aka yaƙe su wa allafa baina qulubihim Allah shi ne wanda ya haɗa zukatan muminai a kan imani, lau an fakta mafil jami'an da ka ciyar da duk abin da ke ban ƙasa don ka haɗa kansu su zama abu guda ma allafta bai na ƙulubihim ba za ka iya haɗa tsakanin zukatansu ba, walakin na Allah allafa bainahum sai dai Allah shi ne ya haɗa tsakanin zukatansu. suka zama abu guda masoya juna innahu azizun hakim lallai shi Allah mabuwayi ne ga ba dau ko mai hikima ne cikin aikinsa don ba mu manta ba dai magana muke kan yakin bada sannan da irin abubuwan da suka kunshi yaƙi da kuma abin da ka iya biyowa baya na zama da waɗanda suke ba musulmi ba anan Allah ya ce wa in janahu lissalmi idan su abokan gaba suka karkato zuwa ga neman yin sulhu su da kansu ga cewa suna bukata a yi sulhu kamar yadda aka yi sulhu a hudaybiya ko kuma yadda annabi ya yi lokacin da ya zo madina da yahudawa to duk lokacin da duk yadda ake yaƙi don shi musulunci ba san yaƙi yake ba ko ba son zubar da jini yake ba ba son danniya yake ba shi asali yaƙi dalili ne ke kawo shi shi yasa sai aka halatta sulhu a nan wurin aka ce idan suka karkata zuwa son kai sulhu da su fajina halaha to kai ma ka karkata zuwa ga ita sulhu domin Allah shi yana son zaman lafiya ne ma'ana za a yi sulhu da kafirai wanda ba musulmi ba za su yi addinin su za mu yi namu ba cutarwa ba haka dai suka yadda da wannan to kai ka yadda a sulhu wannan ka'ida ce ta musulunci domin ba yaƙi ake so ba wata tawakkal ala ka dogara da Allah yayin da suka nemi ku yi sulhun idan da wata makarkashiya suka neme ka da yin ko wani ƙumbiya ƙumbiya ko wani abu a kulle to ka ƙyale su ka dogara da Allah kawai wata tawakkal ala duk abin da suke kullawa in su cutar da kai ne to dogara da Allah dan Allah ya sani kai baka sani ba amma Allah ya sani ya san gaibi ya san duk abin da suke kulla kafin ma su kulla shi yasa in dai sun nemi ai sulhu to karbi sulhun sannan kuma ko da za su yi wani kulle-kulle a ciki sai an sulhun su kuma su zo su kawo maka hari to dogara da Allah innahu huwa samiul alim shi Allah as-sami'u ne mai ji ne jinsa ya kewaye dukkan halittunsa gaba ɗaya hakanan kuma iliminsa ma ya kewaye dukkan halittu in an ce as-sami'u suna ne na Allah sunan shi as-sami'u sannan siffa ce shi ya siffanta da siffa ta ji ba irin ji na ba ba irin jinka ba kai jin ka da ji yana da iyaka yanzu kana jin iya inda Allah ya so jin kai kai ka jini amma ba ka jin abin da ake a gidanku yanzu ko a unguwarku balle wani gari balle wata ƙasa ba ka ji shi ko Allah jin shi ya kewaye dukkan halittu na sammai da na ƙasai na ruwa cikin teku da na tudu da na cikin ƙasa duka shine a sami'u shi yasa in ka san Allah da wannan sunan kuma kai imani da wannan sifa shi ce kaga ba inda za ka je ka ɓoye ka saba ma Allah don yana jin ka sannan kuma al'alimu yana sane kai sanin ka shi ma yana da iyaka shi ko Allah sanin sa ya kewaye duk halittunsa yanzu nan inda muke nan Allah ya san muke wanda suke cikin teku ya sani wanda suke cikin sammai ko'ina ina bayansa suke sanin sa ya kewaye wannan sifofi na Allah kullum ana so ka riƙa hararansu kana kallon su kana siffanta ma Allah su Allah shine as-sami'u kuma al-alimu mai ji sannan mai gani ko kuma ce mai ji sannan masani a wani wurin ne za a ce albasiru mai gani wani wurin a ce alƙadiru mai iko duk wannan sifofi ne nasa da suke tare da shi koyaushe kuma suke tare da bayansa a koyaushe a kewaye da su Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah har wa yau in sun yi nufin a sulhun da suke so ku yi sun yi nufin su yaudare ka ne to kai hasbaka Allah Allah ya isan maka to dan Allah wanda Allah ya isan mashi me kuma yake nema Allah ya isan maka fa inna hasbaka Allah sai aka ce fa inna hasbaka Allah Allah ya isan ma kaga annabi ɗan gata ne kenan haka nan duk wanda suka yi imani da Allah na gaskiya Allah ya isa masu eh wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara da Allah to Allah din zai isa masa Kenan yau karancin dogaro da Allah ne rashin imani da wancan sifofi na Allah shike damun al'umma shi yasa suka bar Allah Allah ya basu nasullaha fa nasiyahum anfusahum Allah madaukaki ya ce huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi ai Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakon nan nasa na yakin badar da aka yi mai dogon tarihi mai tsawon tarihi wanda yake kunshe da mamaki yakin badar yana kunshe da mamaki dukkan mamaki to sai anan ake goranta ma manzo kuma ake goranta muminai kar ka damu da duk abin da za su ai Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakon nan a badar sannan wabil mu'mini ne ya ƙarfafe ka da muminai sada ka taho yaƙi suka baka haɗin kai ba wanda ya balle ya ce shi ba za shi ba ko ya ja ba yawa a'a wannan ma taimako ne na Allah Allah ya ba manzo sahabbai da suka ba shi goyon baya da haɗin kai wajen taimaka ma addini suka ba da jininsu da dukiyarsu da lokacinsu ba wanda ya masa tawaye sallallahu alaihi wasallam shi ma wata nasara ce a gare shi wanda in kuka duba wasu annabawan sun sha ta taɓurza da mabiyansu to kaga shi annabi Allah ya ƙarfafe shi da taimakonsa sannan kuma ya ƙarfafe shi da muminai wanda suka mara masa baya suka zama kashi daban-daban wasu Allah ya hore masu hadda duk abin da aka sauka za su haddace irin su Abu Hurairah kenan irin su Abdullahi dan Mas'ud irin su Ubay ibn duk wani wahayin da ya sauka za su haddace shi wancan su haddace hadisi Allah ya karfafe shi da wasu kuma karfin yaƙi irin su Khalid ibn Walid da wahala kana karatun hadisi ka ji an ce an Khalidin an a'a ba shi dai a fagen yaƙi abinda Allah ya fifita shi da shi kenan barzo ne saifun ne wato ainihin min sufillah takobi ne da Allah ya zare kan sakiri akan arna shi Khalid kenan haka irin su abdurrahman bin auf su kuma dukiya Allah ya ba su irin su usman bin auf eh, usman bin affan su kuma dukiya Allah ya ba su ke ta ci da ita wajen taimaka ma addini haka aka rarraba su kaso kaso dukkan su Allah ya karfafi annabi da su kuma kowane a fagen sa yazo ya taimaka ma addinin da kuma manya manyan wazirai irin su Abubakar irin su Umar irin su Usman irin su Ali suna nan tare da shi ko yaushe za ka ji an ce annabi yana tare da abokar da umar yana tare da abokar da umar ya yi tare da su babu kauna ba su taimaka mai ya zama tare da su shi yasa za ka ga duk mai zagin su da taɓa su alama ce ta munafuki ne ba yadda za a yi Allah ya so mutane ya haɗa su da manzansa ya yarda da su kai kuma a yau rana tsaka ka ce wai kai kana fushi da su kana zagin a ɗauka a gini kake musulunci kake wannan babu yasa duk magabata suka tafi cewa masu zagin sahabbai lallai waɗannan ba su cancanta a yi musu duk abin da ake na musulunci ba shi ne ra'ayin imamu malik cewa ya ba su da haƙƙi a cikin musulmi wanda ke zagin sahabban manzo wanda ke zagin iyalan gidansa Allah ya ƙara musu yarda su ne a nan domin da ka ji an ce wabil mu'minina an ƙarfafi annabi da muminai suwa kake zato ne suwaye ne ai kai tsaye waɗannan sahabban ne ɗan uwa muhajiruna da ansar wannan da suke kewaye da shi din a su wajen lawa 317 ko 15 ko kuma 19 kamar da muka ji Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah ya hada zukatansu wannan mutanen Madina kina annabi ya tarar da su suna yaƙi yaƙi na babu daƙi sai a shekara arba'in ana zuba yaƙi a kanin ƙabilar ausu da Khazraj kuma akan abin da bai taka kara karya ba wancan ya tsokano wancan ya ɗauki fansa shi kuma ganin ɗauka fansan sai a ninka shi ma haka shi kenan ya barke a shekara arba'in ana yi ana zubar da jini aus da khazraj kenan shi ne nan Allah yake goranta cewa allafa baina qulubihim ya haɗa tsakanin zikatansu suka zama masu ƙaunar juna lau an fakta ma fil jami'an da ka ciyar da duk abin da ke ban ƙasan nan wai na dukiya ka ba su don ka haɗa kansu su so juna su haɗu zama abu guda Allah ya ce ma allabta bai na ƙulubihim ba ka yi saka haɗa kan zikatansu ba su zama abu guda amma walakin Allah allafa bainahum sai gashi Allah ya haɗa zukatansu ausu da khazaraj sun zama abu guda an sarawa da muhajiruna sun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya har a ce ba an sare zai zo ya raba shagon shi ya ba muhajiri rabi ya je ya tsaga gonar shi ya ba shi rabi ba kauna a sami wannan hmm? hatta kai a ce ya je ce yana da mata biyu zai ya je ya ga wace yake so tunda ba sauka da ayar hijabi ba wace yake so sannan ya saki ya aura saboda tsananin kauna juna wannan mutanen waɗannan masu wannan zukatan ɗan uwa in baka so su ba suwa za ka so Allah yana yabonsa a alƙur'ani sannan wasu kuma suna tsine masu wani yana addini ne wannan ku duba abin da Allah ke gaya mana yadda Allah ya haɗa kan sahabbai tsakanin koyarwar manzo da ilmantarwarsa shi ma Allah ke gora mai cada da dukiya ya sa da kuɗi ba zai iya haɗa kansu ba yanzu ku gwada da yau 'yan siyasa tsakanin faci da faci saboda abin da ke haɗa su ba Allah ba ne duniya ce za ka ga yau an haɗu ana ta abu gobe kuma sai ka ji ana ta sukan juna ba Allah ne ya haɗa su ba duniya ce can kuma sai ka ji duniya ta sake raba su wancan ana aibata wancan wancan yana aibata wancan can sai ka ji ana faɗa kuma sai ka ji duniya ta sake haɗa sai a koma kuma a ɗinki ba ba suke ba to ba za ka taɓa samun wannan wurin sahabbai ba san su na gaskiya ne ƙin su kuma na gaskiya ne suna son ka dan Allah kuma suna ƙin ka dan Allah ba za a zo so ka kawai saboda kwaci ta haɗa mu shi kenan yau mu 'yan gida ɗaya ne sannan gobe kuma fati ta raba mu sai zagin juna sai waye wannan ba fati ce irin ta manzo ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata ayar can cikin suratu ali imran Allah cewa tasimu bi hablillahi jami'an ku riko da ai wato da igiyar Allah gaba ɗayan ku wannan kira ne ga wannan al'umma ta manzo gaba ɗaya sahabbai da tabi'ai da atba da mu har zuwa yau ɗin nan. ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kar ku ya ku raba. kuna musulmi ƴan uwan juna musulunci ya haɗa ku kuna ƙarƙashin laiman la ilaha illallah muhammadu rasulullah to kar ku yadda ku rarraba waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna da Allah ya yi maku. iz kuntum a'da'an wanda da can kuke maƙiyan juna kaga shine wancan labarin Aus da Khazraj kenan maƙiyan juna kuna yaƙar junanku fa Allah fa bai na ƙulubikun sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku kuka zama abu guda fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari da ni'imar da Allah ya muku ta musulunci la ilaha illallah kuke kallo Muhammadu Rasulullah kuka zama abu guda ‘yan uwan juna kuka wayi gari da wannan ni'ima da Allah ya muku ‘yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufaratin minan nar da can kun kasance kuna gabar wuta kun kusa aukawa saura kiris fa an ba ko fa an min minha sai Allah ya tsamo ku daga ita shine Allah ya aiko manzo Madina suna zama na duhun duhunun Makka ma haka ana ta yaƙe ana mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi ana ta kashe-kashe da fyaɗe ba abin ba a yi kafin aiko manzo shine suna gab da gaba ta aukawa cikin wuta Allah ya ce fa an qadha kum minha sai tsamo ku daga wutar shine aiko manzo kenan aka aiko shi da risala da kalmar la ilaha illallah suka yi riko da ita kenan suka warke suka fita daga damuwarsu suka zama ‘yan uwan juna Allah ya sauka musu da natsuwa da kwanciyar hankali da arziki sai Allah ya ce ka zalika yi bayyana Allah lakum ayatihi la'allakum tatadun haka nan Allah ke muku bayanin ayoyinsa ko za ku shiryu ku rika tuna wannan ku musulmi har yau har gobe kuna nan abu guda kar ku yadda wani abu ya zo ya shiga maku ku rarraba sai karfin ku ya tafi kamar yadda ran muka karanta da ku wannan aya da aka saukar da ita wato ainihin ta cewa a abin da ake magana haɗa kai Allah ya haɗa kan musulmai akan abu guda ita ce lahira ba duniya ba ita duniya in dai ita ce to yanzu za ta haɗa yanzu za ta raba duk inda ka ji ana rikici don Allah ka tsaya ka natsu ka ga dan dan lahira ne hmm? saboda kawai in fi ka yawan ibada yawan karatun qur'ani yawan zikiri a nan ne muke rikici har a ta jifon juna a ta abin nan me ke hada rikici duniya ita ce duk inda ka ji ana sa'insa ƙarƙashin siyasa ne ƙarƙashin kasuwa ne ƙarƙashin wani abu ne to ka natsu da kyau za ka ga duniya ce a wurin sai ya zama cewa ana nuna mana mu mu hattara mu bar yadda annabi wato Allah ya siffanta su a haɗan nan ba da kuɗi ya haɗa kansu ba imani ne kaɗai haɗa su to mu zama akan hakan innahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma hakimin mai hikima ne na'am ne Allah ya ce وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون نعم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين نعم وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله نعم والله مع الصابرين na'am Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kuje da Allah ke kiran manzo sallallahu alaihi wasallam da girmamawa ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi wurare da yawa haka yazo Allah bai kama suna annabi haka sai wurare kaɗan Muhammadu Rasulullah da aka ce Muhammadu kuma sai aka faɗi wata siffar babba Muhammadu Rasulullah na ma'ahu ashidda'u alal kufari rahama'u bainahum to ka dubi nan aka ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isan maka wa man ittaba'aka minal mu'minin da waɗanda suka bi ka na mu'minai duka su ma Allah ya isan masu muddin kuka riki Allah to Allah din ya isan maku ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi haridul mu'minina alal qital ka zaburar da mu'minai bisa yin yaƙi domin shi yaƙi shi ke ba da kariya ga musulunci da musulmi shi ke tsare ma musulmi ‘yancinsu da mutuncinsu in ya minkum sabiru sabiruna idan a cikinku aka sami ashirin masu haƙuri ya galibu ne za su rinjaye ɗari biyu wa in ya minkum mi'atun idan a cikinku aka sami ɗari masu haƙuri ya galibu alfan minan kafaru wato za su rinjaye mutum dubu daga cikin wanda suka kafirta da annahum qaumun la yafqahun domin su mutane ne da ba sa fahimta al'ana khaffafa Allahu ankum to sai dai yanzu Allah ya sassauta muku ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum da'fa ya san lalle a cikin ku akwai masu rauni fa in yakum minkum mi'atun idan har a cikin ku akwai ɗari sabiratun masu haƙuri ya galibu mai a to za su rinjayi ɗari biyu wa in yakun minkum alfun idan a cikinku akwai dubu ya galibu alfaini bi izinillah za su iya rinjayar dubu biyu da izinin Allah wallahu ma sabirin lallai Allah yana tare da masu haƙuri wannan aya ibn kasir yake cewa Allah maɗaukaki na gaya ma wato ainihin annabinsa da muminai cewa wato su tashi su yaƙi shi yaƙi yana ba da kariya ne ga musulunci kuma yaƙi yayin da duk za a taɓa musulunci musulmi ya zama da farko suna da tanadi to ba za a taɓa su ba suna da ƙarfinsu shi ne ma sai a nemi a yi sulhu kowa ya addininsa to ya zama wannan duk sadda kuma shirin halin yaƙin ya kama to sai Allah yake gaya manzansa ka gaya ma wato wato ya ce wannan annabi hasbukallah Allah ya isa maka wa man ittaba'aka minal mu'minin da wanda suka bi ka na mu'minai kaga nan in ka fahimta sun shi musulunci kullum kawai abin da ake fata gare mu imani imani na gaskiya in dai akwai imani to har yau taimakon Allah yana nan eh taimakon Allah yana nan ba zai gushe ba amma idan imani ya gushe masu kiran kansu musulmi sun koma sabo shine aikinsu aikin zunubi shine aikin ta'addanci aiki ya iri-iri to lallai taimakon Allah zai jinkirta ba za su gan shi ba amma muddin akwai to ga abin da ake gaya manzo hasbaka wato hasbukallah Allah ya isa maka wama wa man ittaba'aka minal mu'minin da wanda suka bi ka na mu'minai to wanda duk Allah ko san mai shi kenan ko sai aka ce ya ayyuhan nabiyyu haridul mu'minina alal qital ya kai wannan annabi ka zaburar da waɗanda suka yi imani zuwa yin yaƙi yaƙi kariya ne kamar da muka ce idan ya zama kafirai sun san kuna da shirin kuto ba za su rika tsakunan maku hanci ba ba za su rika wulakanta ku ba ba za su rika maku cin kashi ba amma daga ran da suka san ga yadda kuke kara zibe to dole ne su ta wulakanta ku su wulakanta addinin ku su rika taba muku jini da dukiya da mutunci to shi yasa shi musulunci ko bai yarda da wannan ba to farkon farawa sai aka nuna mana yadda al'amarin yake wajibi idan aka ce an zo wurin gumurzu duk musulmi ɗaya wajibi ya tinkari kafiri goma ba zai gudu ba saboda su mutum goma ne a gaban shi in sun wuce goma sun kai sha ɗaya to zai iya gudu don sun fi ƙarfin shi haka al'amarin yake farko duk mutum ɗaya daidai yake da goma to ana nan tafiya na tafiya kuma sai Allah ya ga rauni ya fara shigowa abubuwa sun fara sauƙi sai aka dawo da shi duk mutum ɗaya to mutum biyu don kafiri biyu a gabanka ba za ka gudu ba wajibi ka tsaya duk ƙarne biyu daidai yake dawa mumini kwaya ɗaya amma idan ya zama cewa ya haura haka kaga abin nan to akwai ka iya gudu saboda mai sun fi ka kenan to shine ya ka saukar da wannan ayoyi aka yi ma manzo bayani cewa in yakun minkum ishiruna sabiruna idan a cikinku akwai ashirin masu haƙuri kun san shi yaƙi ana buƙatar haƙuri ko sai ya zama akwai haƙuri kana son mutuwa fiye da rayuwa domin mutuwar kasan aljanna ne kawai kai tsaye duk wanda ya mutu a fagen yaƙi aljanna ne Allah cewa ya ko wala ta sabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwat kar ku taba tsammanin wanda aka kashe a fagen yaƙi matattu ne bal ahya'un inda rabbihim rayu ne a wurin ubangijin su wanda ya san wannan in ya tafi gaban shi kafirai a da guda goma to zai iya tinka da su haka Allah ya ce shine aka ce ya gilibu mi'atai ka ga mutum ashirin da ɗari biyu nawa kowa yana da nawa kenan kowa yana da ashirin haɗa ta da ɗari biyu kowa nawa ne shi goma kenan ka raba ko to haka aka ce wa in kummin kummi a tun idan a cikin ku akwai mutum ɗari masu haƙuri a fagen yaƙi ya galibu alfan min alladhina kafaru za su rinjaye mutum dubu ɗari dubu kaga hayo goma kenan ko sai Allah ya ce saboda me za a iya rinjaye su bi annahum qaumun la yafqahun su kafirai mutane ne da ba su fahimta malamai masu tafsiri ƙarƙashin wannan ayi suka ce ashe imani yana ƙara sa fahimta da ƙwaƙwalwa ta zama kalau rashin imani kuma yana sa ƙwaƙwalwa ta dakushi ah ya wanda bai da imani bai san Allah ba bai san manzo ba bai san ƙur'ani ba bai san wuta da aljanna ba bai san za a mutu za a tashi ba wannan kwakwalo shi dole a daskare take kuma duk dalilai da suke tabbatar da akwai Allah ga suna a gaban shi amma kwakwalo ba ta gane ba saboda me shine to haka kafirai suke wancan da za ku yi rinjayar saboda su mutane ne life kahuna mutane ne da ba sa fahimta kafiri bai fahimta sai ka ga abu shi ƙarara za ka iya fahimta ka gane amma shi ya ga bai gane ba hatta al'amura na duniya ɗin wannan magana ƙere-ƙere dama Allah ne ci alamu na zahiran min alhayaci duniya sun san zahirin rayuwar duniya ƙere-ƙere a haɗa kaza ya zama kaza Allah ya ba su wannan amma game da lahira fa gafalallu ne ba su santa ba ba su san lahira ba shi yasa ba sa imani da Allah ba sa imani da lahirar ba sa imani da tashin kiyama duk abin da yake rukunin imani ba su da su ba wannan rashin imanin sai ya sa masu rashin fahimta shi ya sa a fagen yaƙi sai ka ga an ci nasara a kansu kuma sannan gashi shi kwaɗayin aljanna kuke su ko tsoron mutuwa suke yi sun da rayuwa suke so kuka ko kuna ga rayuwa ta sun tafi ta nan da aka tafi ana tafiya ana tafiya Allah mai rahama mai jin kai ya san imani na zamanin sahabbai zai zo ya sauƙi zai ragu ba zai zama ba irin nasin ba sai ce al'ana tun zamanin mazo sai aka sauka da wannan aya a yanzu fa hafafa Allahu anku an san Allah ya sassauta maku eh Allah ya kawo sauki game da ku wa alima anna fikum dhafa Allah ya san lalle a cikin ku akwai masu rauni duk tafiyar da za a yau sai kaga akwai masu rauni ko rauni ko babu tafiyar da za ka sai an tafi da masu rauni haka dai ake turawa a tafi wasu akwai rauni na imani wasu rauni na jiki wasu rauni na dukiya wasu haka dai to Allah ya san akwai wannan sai ce fa in kumme minkum mi'atun sabiratun idan aka same ɗari a cikin ku masu haƙuri ya galibu mai ataini da za su iya rinjaye ɗari biyu kaga an da biyu kenan ko ɗari biyu ɗari ko ɗari ɗari biyu kaga kowane mutum ɗaya mutum nawa kenan biyu wa in yakum minkum alfun idan aka sami dubu masu haƙuri kenan ya galibu alfaini bi iznillah za su rinjaye mutum dubu biyu da izinin Allah ka dubi nan wani abu na na ubangiji sai aka ce bi iznillah su ma wannan din sai da izinin Allah ba da wayansa ba kai kada ku sa hakan ku ce karfi da wayo da dabara a'a bi iznillah na izinin Allah saboda dai a koma a mai da komai ga Allah ɗin kun gane da kyau sai Allah ya ce wallahu ma asabirin sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri ku dubi wannan kalmar nan babba ce kullum a ce Allah yana tare da kai inna Allah ma asabirin sabirin inna Allah ma almuttaqin ko eh kalmomi irin wannan ka kiyaye su dan uwa me za ka yi Allah ya zama tare da kai in Allah ya zama tare da kai shikenan kowa ma ya kyale ka ka ci nasara in dai Allah na tare da kai ka dace dan uwa to daga cikin siffar da zaka siffanta da ita ce haƙuri a zama mai haƙuri mun faɗe shi a baya haƙuri kan bin dokokin Allah haƙuri kan barin saɓan Allah haƙuri kan makajir na ubangiji abin da Allah ya ƙaddaro maka daga ciki akwai yaƙi in sababin yaƙi ya zo za a haɗu da rinduna ta mumine da ta kafirai to kai haƙuri kun gane da kyau me Allah ya ce ma kana nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ardh يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله نعم إن الله غفور رحيم نعم waccan aya akwai aya kafin mu karanta wannan ayar akwai wani hadisi da ke ƙara nuna mana sahabbai yadda suke bin umarnin Allah yan an saukar da aya da suke so su ga sun ɗabbaƙa ta wani sahabi a fagen daga kamar yadda ya zo cikin hadisin muslim ranar yakin badar irin abin da yake tunawa na falalar yaƙi da falalar shahada da ya tuna yadda hadisin ya zo cewa a lokacin yaƙin badar yayin da mushrikai suka haɗu da muminai adadin kafiran nan kun san ya ninka na muminai wajen so uku ko haka dukkan makamunsu a lokacin sai wato ƙumu ila jannatin ardu hassama wato al'ar a lokacin sai manzo ya ce ku tashi ku tafi zuwa ga wata aljanna ga ta can faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa ya gaya mu sahabai sai wani sahabi ana ce mai umar bin hamam ya ce ardu hassama wato al'ar yanzu faɗin aljanna kamar faɗin sama da ƙasa faƙalar rasulallah na'am nabi ya ce eh ai faɗin aljanna kamar faɗin sama da ƙasa ya uwa ku ji fa kai kana ne yanzu ɗan fuloci kake nema foti by foti ka gina gida abin yana nema ko ba ake ake ta fama ba yanzu da yawa yan uwa suna neman muhalli wurin tsugunawa wallahi za ka tausaya ka je ka ga yadda ake gidaje wani foti by foti ma ba zai iya samu ba sai dai koci by cuwanci wani ma cuwanci by 20 haka zai kwafafa ya dai ɗan sami ɗaki ya huta da haya da zafin nan ya gina ginin ba ventilation bai isa ya ginin bai nan windo can windo haka zai raba shi ya ɗau mata ya saka bala'in zafin nan da ake fama wannan hodu ne kuna gani fa to wai in ya sami wannan ɗan gidan shine yake ga shi alhamdulillah ya fita daga masifar haya to yau sai aka ce ga wani gida nan ya fi faɗin sama da ƙasa aljanna kuma duk taka ce wannan sahabi ya tambaya ne ya ce aljanna ta fi faɗin sama da ƙasa annabi ya ce i faƙalar sai ce bakin bakin ya ce madalla madalla mana shi wannan karatu ya shiga ya fahimci karatun faƙalar ya ce ma ya ka ala ƙaulika bakin bakin to me yasa kai wannan magana ne ka kace madalla madalla qala sai ce raja an akuna min ahliha fatan da nake Allah ya sa ina cikinta. ina cikin ƴan aljannan nan wacce san fadin ta fi fadin sama da ƙasa yace fa gaya manzo qala sai yace fa innaka min ahliha sai ne yace ai kai kana cikin yan aljanna ma fa taqaddama rajul kawai dan nan wannan mutum ya zabura ya dau makami ya tinkari arna sai zuwa can wato ainihin fa kusira jafna sayfahu sai aka karya wato bakin takobinsa yana tsara ana tsara shi sai aka kasa an karya maka makami ai kuma shi kenan ko wa akharja tamaratun ja'ala ya'kulu hunna ya fito da wani dan dabino yana cin dabinan summa alqa baqiyatuhunna min yadihi kai yaga sauran ma ya tsaya ya cinye dabinan nan aiki ne ya danna yana saran arna ana saran shi wa qala yace la in ana huyitu hatta akuluhunna inna hala hayatun ɗawila wallahi in zauna he na cinye dabinan nan zan ci gaba da yaƙin nan ina ga rayuwata ta yi tsawo sun mataƙaddama faƙatala hatta kutila radiyallahu anhu ya yadda dabinan da ke hannun shi ya ci gaba yana yaƙi ana yaƙa zuwa can sai gashi ya yi shahada annabi ya ce dama ɗan aljanna ne sai ga shi ya gaskata abinda annabi ya faɗi ya yi shahada a fagen badar kuma kun san dai shahada a wurin waɗannan shahidai wanda Allah ya azurta su da shi to abin da nake so in nuna mana su sahabbai sada da aka zaburar da su su wani aiki na alheri haka zaka ka gaske shi sada kuma aka hane su su bar abu haka zaka ga gaske hannuwa sada muka zo ayar hana shan giya da aka hana su shan giya wasu ranar sun dafa ta gata nan a gabansu wasu sun zuba ta a kofi suna sha ga ta nan ko'ina a garin madina aya ta saukar haramta shan giya inna malhamru wal maisir wal ansabu rijisun min amali shaidani fajitanibu shikenan sai sai ko sabai suka ce fa hal antum muntahun hal antum muntahun za ku barin ko an ce ku bari za ku barin sai ga suka rika titilar da ita suna an baɗar da ita aka ce sai da giya ta riƙa kwarara a kwararren magina rana ba su ce na wanda ya aje ta a kofi bai ce bari in shanya wannan in ya so gobe na na bar dafawa ko ba haka yanzu zaki yakin sabo ba mutum ya ji abin laifi ne amma sai ya ci gaba da yi su sahabbai nan take suke daina sada aka saukar da aya ta juya alƙibla daga baitul masjid baitul maqdis zuwa ka'aba suna cikin sallar aka ba su labari gaba ɗaya aka juya aka kalli inda Allah ya ce a kalla ba su ce bari su gama sallar bayar kalla. ba su ce bari mu gama sallar in ya so ta gaba maye ba haka sahabbai suke yan uwa amma mu sai ka ji wa'azi ai kaza kana ji sai kawai ka bar magana nan a bar kaza kana ji ka ci gaba da yi ka ce ai ba komai sai abin Allah ya shirye mu wannan alama ce ta tabewa ba ɗabi'a ce ta sahabai ba aya ta gaba Allah ya ce ma kana lin nabiyyi an ya kuna lahu asra ka karanta ko bai dace ba ga wannan annabi an ya kuna lahu asra ya kasance yana da fursunoni da ya riƙa hatta yuskina fil ardi har sai ya wato raunana kafirai a ban ƙasa sai ya yaƙe su ya zubar da jininsu sun yi rauni sannan inda yiwuwar kuma a riƙi fursunonin a riƙa turiduna arda duniya shin kuna nufin wato tarkacen duniya ne aradar duniya su ne abubuwan duniya kuke bukata wallahu yuridul akhira Allah yana nufin lahira ne ina son ku da lahira wallahu azizun hakim walalle Allah mabuwayi ne mai hikima laula kitabun min Allah sabaqa ba dan hukuncin Allah da ya rigaya ba ba dan hukuncin Allah da ya rigaya ba la lamassakum fima akhastum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku akan abin da kuka karba na fansa din nan wato da kuka karba a wurin wanda kuka kama fursunoni ba don hukuncin Allah ya rigaya ba to da azaba mai girma ta shafe ku game da abin da kuka karba na fansa fa kulu min ma ganimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka samu na ganima halalan a matsayin halal sannan kuma tsayiban mai daɗi wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai na'am a wannan aya ake gaya ma manzo ma kana lin wato lin nabi ma kana lin nabiyin an yakuna lahu asra bai dace ba ga wani annabi ya riƙi fursunoni ribatattu a fagen yaƙi kenan hatta yi suke fil ardi har sai ya lallasa kafirai sai ya raunana su sai an zubar da jininsu sun ji ba dama sun yi saranda wannan lokacin da aka gama yaƙin badar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tare sahabbansa musamman wanda yake shawara da su wannan manya-manyan waziransa sirikansa sannan kuma manya-manyan abokansa ya tara ne ya shawararsu wannan da muka kama san an kashe wajen mutum saba'in an kama wajen mutum saba'in waɗannan da aka kama ɗin kusan a cikinsu hadda hadda manzo manzofa al'abbas hadda wasu ‘yan uwan shi da a ciki kai hadda ma ‘yarsa zainab ba ita ba kai mijinta nake son ce ko hada mijinta shi ma an kama shi na ciki sirkin manzo kenan to da ya kai wannan kame sai manzo ya zo ya nemi shawarar sahabbansa me kuke gani za mu karɓi fansa ne ko koyaya za a yi ko kuma a kashe su koya za a yi shawara dai da ya nemi su abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda sai ce to abin da dai ka gani ya rasulallah ai dangin ka ne ‘ya'yan babban ka ne ‘yan uwanka ne ni a gani na a karɓi wani abu zai ƙarfafi musulmi a ƙara ma sojoji na musulmi a matsayin fansa wanda kuma suka iya wani abu na rubutu da karatu a ɗauke su su koya ma ‘ya'yan musulmi karatu ba fa ƙur'ani ba arna ne ka kumanta ko a sun iya rubutu kasar rubutu ai sana'a ne sun iya rubutu karantawa da rubutawa ba ilimi ba ne to a ɗauke su su zo su riƙa koya ma 'ya'yanmu irin waɗannan wasunsu kuma a karɓi fansa wanda suke da kowa a debi yadda yake ya fanshi kanshi wannan shawara abubakar kenan shi ko umar ya ce a'a ni shawara ta kawai abin da za a yi ma ya rasulallah a zaɓi kowa kamar ni yanzu akwai wane ɗan uwana ka haɗa ni da shi alim na biyu ɗalib akwai ɗan uwan shi shi ne wa akwai aƙil bin wa bin abi ɗalib ka haɗa aliyu da shi ya kashe shi ni kuma ka haɗa ni duk abin a yi masa haka kawai ba su ne suka hana ruwa gudu ba ne a can maka suka hana musulunci gudu suka zama sun tsare suna yaƙar wannan addinin suna abin nan yi shawara ta kenan ai fata-fata da su kawai to wannan shawara dai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya karkata zuwa shawarar abubakar siddiq radiyallahu anhu kenan ya ce waɗancan da suka yi rubutu a ɗauke zo su riƙa koya ma 'ya'yan musulmi karatu da rubutu sannan waɗannan kuma su zo su ba da fansa a wannan lokaci akwai ruwa da ta zo aka ce al-abbas manzo sallallahu alaihi aka ce ga wannan baffan ka ne kuma sai ya ce ya ma musulunta kafin yau ya ce to ai ba mu san wancan musulunta taka ba yanzu dai tun da ka shiga cikin fursunoni ni bayan da na iya ka je ka biya fansa ya ce da me zan biya sai ya ce da kuɗin nan da ka je ka ba umul fadl a rami ta ɓoye makanta da ‘ya'yanta in an kashe ka a bada sai shi kenan ya ce a nan wurin ya ƙara kalmar shahada ya daɗa tabbatawa da annabi manzon Allah ne ya ce wallahi sadda ya je wannan kuɗin katun su taho daga yaƙin <laughs> kuna ganewa ya ce ba wanda ya sani daga ni sai umul fadl mata ta ita kaɗai ta san wannan kuɗi ita na ba ita ta san ne min nan an binne su na daɗa tabbatarwa kai manzan Allah yi to ka duba annabi ya ce to a jiya ɗauko su ka zo ka fanshi kanka kawai kuna ganewa to haka da ‘yan uwan shi da ya haɗa ya fansa wanda aya gaba za ta ƙara mana bayani wato ainihin in mun kai kanta kenan almuhim dai da aka zo aka sami wannan shawara shi annabi ya karkata zuwa ga shawarar abubakar to shi ne fasai wannan aya ta sauka ma kana nabiyin an ya kuna lahu asra bai dace ba ga wani annabi ya zama yana da wato fursunoni hatta yuskina fil ardi har sai ya fatattaka su kafirai a ban ƙasa ya kakkashe su kenan ya raunana su turiduna arda duniya yanzu wani abu na duniya kuke so wannan kuɗi na fansa su kuke so ne wallahu ridul akhirah ay Allah lahira yake son ku da ita wallahu azizun hakim kuma Allah mabuwayi ne hakimun shine sai aka abinda annabi ya da abubakar a wurin sai Allah ya ce laula kitabun minallahi sabaka ba dan hukuncin Allah da ya riga ya rigaya ba menene hukuncin Allah wasu malaman tafsiri suka ce hukuncin Allah Allah ya hukunta dole suka halarci yakin badar shikenan su yi dai abin da suke an gafarta musu <laughs> kun fahimta annabi ya je badar sabonsa sun je su abubakar ba don wannan abu da Allah ya kunta ba tun fil azal wanda dai suka je yakin badar in ma sun yi laifi Allah ya gafarta masu. to da kun gane lamassakum fima akhastum azabun alim da azaba babba ta shafe ku akan abin da kuka karba din nan na fansa cewa a karbi kuɗi ba shi ne ba abin da Umar ya shi ya fi daidai san Umar shi an ba shi taufiki ko dacewa muwafaka da zancensa sai aya ta sauka zai faɗi magana sai ka ga aya ta sauka ta tabbatar Umar ɗan haɗar kenan da kuma yana cikin wanda shi suke zagi shi Umar ba sa ƙaunar shi ko kaɗan saboda shi ne fatattaka daular nan ta Farisa zamaninsa aka yi fata-fata da wannan daular masu bautar wuta shi yasa har yau har gobe ba su da maki irin umar ɗan kaɗa to shi Allah ya ba shi taufiki lokacin da annabi kafin ayar hijabi sai da ya ce ya rasulallah ka hana shiga gidanka ka sha makance matanka su sa hega ayar hijabi ta sauka da ganin shi kenan wurare da yawa umar zai faɗi magana da aka zo wurin ɗawafi da an yi ɗawafi din da aka ga dama ake zuwa a yi raka nan guda biyu sai umar ya ce ya rasulallah me yasa ba za ka riƙi makama ibrahim ba a riƙa nafila wurin sa shikenan daga nan sai aya ko ta sauka ta tabbatar wa takhidhu min maqami ibrahim musalla umar dan kadar kenan dan Allah kana jin wannan dan uwa wani ya zo ya zuba ma wata gurbatacciyar aqida ka yadda kai ma kana karanta ma ƴaƴanka su tashi da wannan aqidar sa je su game da wata gurbatacciyar aqida su karbe ta to illar fa hadda mu ma fa yanzu ba a karanta ba a karanta ma yara tarihin sahabbai tataccen tarihinsu wai ka ji mutum ya bada da asamin wai a tattaro mai laifukan sahabbai ba zai ce a tattaro masa ayyukan sahabbai ba da gumurzun da suke da a'a wai a tattaro mai wannan wane ne shi kenan to shi yasa kaga ɗanka akwai buƙatar kai mai wuƙar gindi da tarihin sahabbai tataccen tarihi yadda duk jami'ar da ya je da wata tashiri institute da wacewa ce ba za a gaya mai wani abu ya karba ba sai dai ya shiga ta nan ya fita ta can tun da ya riga ya san mai ce gaskiya kun gane da kyau to shine kun ga anan kinan an nuna mana duk da abincin da annabi ya da manzo an masu gafara babu shi kinan magana ta wuce wani ba zai ɗauko ta ba har yau tana tawa fa kulu min maghanimtum halalan ba ku ci daga duk abin da aka baku na ma ku samu halal ne kun san kafin manzo al'ummomin da suka gabata an haramta musu cin ganima duk abin da suka samo na ganima tattara shi ake a banka masa wuta shi ko annabi a ga cikin abin da yace an masa an bambanta shi da sauran annaba shine yace shine uhillal lil ghanaim an halatta man ganimomi duk abin da na samo in ci halal kuma ga aya mun ji sannan ɗayyaban ku ci da daɗin rai ta ku ce halallinku ne ba laifi ba ne wa taqullah sannan ku ji tsoron Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai saboda haka ya yan uwa kullum muna so mu san mecece gaskiya na tarihi to mu koma ƙur'ani mu koma sunna suwaye sahabbai da falalarsu da kimarsu da darajarsu wallahi mu dawo mu karanta ƙur'ani. za mu san suwaye sahabbai kuma za mu san gwagwarmai da suka yi tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ina ga kamar an nuna man lokaci a nan wurin zan tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da kuma ne kuskure Allah ubangiji ya gafarta mu ya gafarta muku Allah ya karba mana abin da muke yi Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa Qur'ani ya zama gatan mu Allah ubangiji ya sa Qur'ani ya haskaka mana a rayuwar mu ya sa ya zama haske a rayuwarmu da lahirarmu gaba ɗaya rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma na antal wahab masu turowa da neman addu'a Allah kafi mu sanin buƙatar kowa da bayinka Allah ka biya musu buƙatunsu wanda ma ba su aiko din ba suna da buƙatar Allah ka ne ka biya mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na shari kuma ka canza su zuwa ga alkhairi kasuninmu Allah ka sanya albarka sana'o'inmu Allah ka sanya albarka matasanmu Allah ka shiryar Allah ka riko da hannayensu shugabanninmu Allah ka riko da hannunsu Allah ka nuna masu gaskiya ka ba su ikon binta ka nuna masu ƙarya ka ba su ikon guje mata masu neman mu da shari cikin gida da waje Allah ka mana maganin su masu shiyuwa ne Allah ka shirye da su ba masu shiyuwa bane Allah ga ga ga ka ga sunan Allah kai mana maganin su kai ne alqawiyu kai ne alazizu kai ne aljabbaru kai ne almutakabbiru wannan sifofi duka muna tawassuli da su Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu aminci a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin